Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa cikin sabon shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiyya Haruna. Shirin na wannan mako zai tattauna ne kan illolin satar amsa a yayin zana jarabawa da kuma tasirin da illolinsa ke yi kan fannin gaban ilimi da na matakin ƙasa baki ɗaya. ganin yadda matsalar satar amsa yayin zana jarabawa ta zama ruwan dare ya sa a kasashe daban-daban ake ɗaukar matakai domin daƙile hakan ciki kuwa har da toshe layukan sadarwa a najeriya hukumomi sun daɗe suna kokawa kan yadda ɗalibai ke satar jarabawa musamman waɗanda ake yi a matakin ƙasa baki ɗaya kamar jam waec ko kuma neko alal misali ƙasar habasha ta ɗauki matakin katse layukan intanet da ma na rubutattun saƙonnin waya wato text a daidai lokacin da wannan matsala ke ƙara faɗaɗa a duniya. To abin tambaya dai a nan shine ko me ke sanya ɗalibai rungumar ɗabi'ar satar amsa yayin zana jarabawa duk da matakan da hukumomin ilimi da na makarantu ke ɗauka domin daƙile matsalar? Farfesa Sha'ibu Muhammad Ade ƙwararre ne kan tsare-tsaren ilimi kuma malami a jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke bauchi a najeriya ya zayyana mana dalilan da yake ganin sun sa har yanzu ɗalibai ke satar jarabawa. Wato ainihin akwai abin da bature yake kira reading culture wato ainihin mutane su tashi bisa tsarin son yin karatu don su ilmantar da kawunansu. Ya zama a gidajenmu ba waɗansu tsarin da ake yi na wajen a yara idan suka je makaranta ko suka dawo daga makaranta su yi karatu. sannan a gane inda suke da matsaloli a karanta a nuna musu na biyu kuma irin tsarinmu yanayin wajen yadda gidajenmu suke a wato yawan al'ummarmu da makaranti da ake tun daga primary school gwamnati ba su ba da kulawa wajen su ba da isasshun makarantu wanda zai zama wa'annan yaran yawan yaran da muke da shi shine yawan makarantun da zai iya ɗaukansu to wannan yana cikin babban matsala na biyu kuma idan ka duba inda aka bayar makarantun da ake da su ma bayan ba su isa ba idan ka je cikinsu abubuwan da ake so wato infrastructure abin da ake nufi gine-gine na azuzuwa wanda zai isa ko da wajen zama zaka samu ba su da gine-gine wanda wato classes da zai ishi a yaran da za su iya zuwa makaranta sannan na biyu wanda kuma shi ya fi amfani shine wato malaman da za su koyar a wayannan makarantar ba malamai isassu wanda kwararru wanda su ainihin sun kware ne akan yadda za su koyar da yara tun daga primary school har matakan a secondary school mu wanda zaka samu za ka je makaranta za ka samu aji daya wanda za ka samu an hanci ana taɗin wato yawan yaran da za su zauna aji bai wuci irin ko 30 25 30 ko 45 ba kana iya ka samu aji wajen yara ɗari. malaman kuma ka samu makarantar da take da azuzuwa daga aji ɗaya zuwa aji shida za ka iya ka samu ba malamai shida a makarantar sannan kuma in ka je kauyuka za ka samu yaran lokacin noma ba sa zuwa makaranta wannan matsala dai ta takaita ga kasashe irin su najeriya ba domin kamar yadda jaridar the guardian ta birtaniya ta rawaito Dalibai sama da dubu ɗari bakwai ne suka rubuta jarabawar fita daga sakandare yayin da ma'aikatar ilimin ƙasar ta soke dubbai daga cikinsu ta kuma tilasta wasu ɗaliban dubu ɗari biyar sake zana jarabawar ta hanyar sauya tambayoyin da aka tsara baya ga wannan dambarwar hukumar ilimin birtaniyar a shekarar 2017 ta kafa na'urorin katse layin salula a ɗakunan jarabawa 2,100 a faɗin ƙasar kuma ta toshe shafukan sada zumunta irin su facebook x da instagram to su ma dai kasashe kamar siriya da iraki da murtaniya da uzbekistan duk sun bi sahu wajen toshe kafar intanet ko kuma shafukan sada zumunta ko me yasa duk da irin waɗannan matakai ɗalibai ke dogara kan satar jarabawa ga ra'ayoyin wasu ɗaliban. Eh, sunana abdulhasif hashim wasi ɗalibin jami'an abubakar fawa balewa da ke garin bauchi eto eh gaskiya gani na dai abin da yake kawo sata ansa shine rashin karatu wanda ɗalibi baya samun yayi sannan kuma maybe idan an ba da assignment ɗalibi ba zai samu ya assignment ba sai dai in zai zo aji ya kwafa so ka ga abubuwan nan in an baka assignment ba ka yi da kanka ba ka zo aji in ka kwafa so dole ne in ka je in ka ga abin na exam dole ne to baka sani ba dole ne sai ka kwafa haka a baya ka taba fuskantar aji kuna aji a kama wani yaro ya saci jarabawa gaskiya ni dai a iya tunani na ko a iya sani na gaskiya na manta kuma na taba fuskantar haka to ganin ka me wace irin illa sata jarabawa take wa ilimi eh to a maganin gaskiya dai abin da zan iya gaya ne abin da yake gurɓata ɗalibai akan sata ansa shine ɗalibi in ya gama makaranta ba za ka same shi ya yi abin da aka koya mishi da kyau ba shine kawai Suna na baya haya na fara karatun university a wannan shekarar abin da yake sa gaskiya a nawa fahimtar shine akwai sakashin malamai da kuma na iyaye ɗauki misali kamar a kaina ni karan kaina lokacin da nake primary na zo aji biyar aji shida zuwa junior duk script da na dawo da shi irin an raba test ko eh, exams idan na dawo babanmu ya rike ya ce mu me kaza na kan kuma amsa to yi maka tambayoyi akan abin da yake cikin abin da yake ciki wanda na ci an mun tambaye ni kamar like now what is now zai ce min what is din sai in amsa masa kaga dole ne ni ma in yi kokari in yi wannan saboda na san in na dawo da shi in na nuna masa ma dole zai min irin wannan tambayoyin so idan iyaye suna irin wannan to insha Allah da ga da a samu sakamako mai kyau wajen yara don kowane yaro dai kokari ya ga ya karatu saboda ya san dai amsa irin wannan koyarin wajen mahaifansa amma a cewar wannan ɗalibin wata makarantar sakandare a garin Bauchi da ya nemi a ɓoye sunansa duk da cewa ba a satar jarabawa a makarantar su amma ɗalibai kan samu taimako daga daga malamansu a lokacin jarabawar waec ko kuma neko yawanci dai gaskiya ni makarantar da nake ba a satar amsa amma kuma in ka zo ajin karshe wato lokacin jarabawar waec da kuma neko malamai wasu sukan ba da gudunmawa ta yadda za a samo ansa. Me kake nufi da gudunmawa? Gudunmawar shine wani lokacin malaman da kansu ma sukan irin rubuto OBJ din nan number 1A number 2B misali a kawo ɗalibai. sai a basu domin ana musu kwaɗayin su jarabawa amma ku ɗaliban me ba ku ba ku lura cewa wannan abin zai iya muku illa idan kun tafi babbar makaranta ba ai ba ma zai iya ba yana yi don muna gani a wurin mu da suka tafi gaba za a ga mutum ya gama jarabawa da 9 credit sai ya tafi jami'a ko college ko polytechnic sai ka ga ya kasa dependin wannan kwalin da ya ci na farko wannan abin laifin gwamnati ne da abin da ya sa nace laifin gwamnati shine zaka ga wani lokacin ba jarabawar waye ko ne ko kafin amma kai amma ka jarabawa ɗalibi da aka ɗauka a makaranta an kai wasa an cire result din bi ma'ana ɗalibi ba asalin abin da ya ma ake maka masa ba wannan matsala ta satar jarabawa na buƙatar haɗa hannu tsakanin hukumomin makarantu da sauran shugabannin al'umma domin kawar da ita Malam Muhammad Ibn Maja shugaban al'umma ne kuma jagoran wata kungiya da ke fafutukar yaƙi da satar jarabawa a garin Bauchi. A cewarsa ba karamar illa matsalar satar jarabawa ke yi ga cigaban ƙasa ba. Shi yasa muke ƙara jawo su iyaye su sa 'ya'yansu su dinga karatu sun dawo gida su dinga maimaita abin da aka musu a makaranta. Wannan shine kawai hanya mafi sauki amma yaro ya zauna ka yaro ya je ya cinye jarabawa a ce ya cinye in goma ne bisa goma a ce ya cinye duka goma in ya dako babu ilimi a kansa don satan an sanya yi. Yasa yana zuwa gaba sai ka ji an ɗauko shi saboda haka muna jawo hankalin iyaye shine abin da muke bada gudumawa mu jawo hankalin iyaye su iyaye kuma su kula da ƴaƴansu da karatun ƴaƴansu yaro ya je yana karatu ya dage da karatunsa ba wani matsala Allah zai taimake shi ya ci jarabawansa ba sai ya je ya saci jarabawa ba saboda haka wannan shine iyaye su kula da ƴaƴansu kansu kyale su kawai kara zube yaro jarabawan ka nawa ne kai in ka fadi to ka dage da karatu me yasa in ya rawa yana karatu da dare ko baya yi kwallo yake zuwa ko wasa yake zuwa kaga in ya dage in Allah ya da ba wani matsala shine kaga mutum ya yi kololuwa ya tafi ta aje a waye gari ko babu shi saboda abu ne wanda yake na ilimi ka tsaya ka horar da kanka ka wahala sai ka ga sakamakonsa amma idan aka ce sata ne to wannan satin tajin jarabawa shine farkon sata da dan adam a bayan kasa yau kaga in ya zama shugaba daman ya samu tirin din sata tun daga wajen karatun sa. to haka in office ka bashi satin dai in shugaba ya zama dai zama shugaba ne barawo ko shugaban kasa ya zama dai kawai dinga judan dukiyan ku kawai yana wasu abubuwan da bai dace ba wata matsalar da ke kara kambama wannan al'amari shine yadda wasu iyayen ke zaɓar cibiyoyi na musamman da ke bayar da amsoshi domin a ci jarabawa. Amma duk da haka, akwai hukumomin wasu makarantu da suka bullo da dokar korar ɗaliban da aka kama suna satar jarabawa. madalla duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin ka fatanin abokan aiki musamman nura ado suleiman hassan alhassan shi ne sarrafa na'ura domin sada na da mai sauraro shamsiyya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international